أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء ما من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يولا هدي إشرين دتكوز محرم hijira دبو dubu da dari hudu da talatin da biyar 2013 za mu yi karatu na talatin da shidda a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. A jiya muna cikin harfi na swadi wanda ƙarshe mai magana a kan darajojin annabi sallallahu sun kuce ma duk wani hage na duk wani mai bibiya cewa ya kai kul din darajoji na annabi Muhammad sallallahu ba zai iya ba. Shi ne ke cewa da illa qawla fi dhikril ghazali wa wasfihi ودمر على آثار ذاك وعسه لمده نبي داهر الثوب عسه صدرنا مرارا مرتوين بكأسه وكم مرة نلنا به شفع من كرسي لقد ذاب نور الشمس في نور صدره كما دك قدر الكون من قدم قدره فكل قليل في فخامة كثره صناديد آل الأرض دانت لأمره وشمس الضحى أقوى من الأعين الرمس الحمد لله ne ce da'il ilkaula ka hitabatun duk wani zance fi zikirin gazali ga ambaton barewa wa wasfihi da siffanta barewa waɗanda su zamanin jahiliya sukan yi wannan a samu wacce aga rayuwarsu sai suna siffanta ta da barewa irin su mulkaisu da nabiga da dai sauransu amma ɗan durai duma yana cewa ya zabyatan ashbaha shay'in bil maha tar alhuzama baina ashjaril la'a to shine ce batun wannan zance wadan mirka shahi ala asari zaka ga kuhaihon wancan na batun barewa wa affihi ka daɗa shahi shi kai ta batunsa don mene ce kai haka na kawo ma abin da shi ne mahita gare ka shi ne a ala gare ka babu abin da ya kai shi ka ba da zuciyarka da lokacinka da tunaninka limadahi nabiyin don yabon annabi ɗahir tsaubi mai tsarkakakken zuciya attihi mai kamammar zuciya ko kuma ɗahir tsaubi mai tsarkakakken tufafi attihi mai kamammen tufafi sallallahu alaihi wasallam fi siyab kamar can wasu ya baka faɗahir daga cikin tafsiri sun hassara shi zuciya wasu sun hasara shi tufafi daga cikin waƙoƙi akwai cikin shu'arar jahiliya cewa wa in taku qassa adki minni khaliqatun fasulli thiyabi min thiyabaki tansuli wannan harkun shu'ara ne. to shine ce sadarna mun tako miraran ba ko so guda ba shuɗi bayan shuɗi murtawina mun mun qasu bi kaffihi da tahina annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kan marratin da yawa kuma shuɗi nilna mun ka samu a shib a min ƙursi daga guntun masa gutsurin masa bihi saboda albarkacin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ga yana nuna ne yana nuni ne ga cewa ruwa na ɓaɓɓoga ga tahin annabi sallallahu alaihi wasallam ga an ya ne bayan haka kuma abinci wanda bai da yawa ƙarshen ta mutum da yawa su ci wannan abinci kamar yadda ya gunana ga khandak da dai sauransu laƙar haƙiƙa wallahi nuru shamsi hasken rana gawa ya haku gaba ɗaya ya ɓace gashihu amma ya ɓace fi nuru sadari inga hasken ƙirjin annabi sallallahu alaihi wasallam babu hasken rana babu shi kama kamar yadda ƙadarul kauni duk darajar talikai gaba ɗaya daƙa ya ƙaramta ya sililinta an udmi ƙadarihi in ga girman daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kun kowanne cikin talikai ko kuma fa kullum kowanne game da hasken rana ɗin nan game da darajar talikai kalilin ɗan cito ne fi fahamati idan an ka gwaggwaɓin kusurhi yawan hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ɓangaren rana kenan ga kuma ɓangaren darajar annabi sallallahu alaihi to a ɓangaren darajar talikai in an ka dubi darajar ma'aiki to kaɗan ce ita darajar talikai din bisa ga girman daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so na didu manya manyan shugabannin ahalil addi mutanen ƙasa danar sun jawo sun yi biya amrihi ga al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi wa shamsu duha a ranar hanci a ƙawata hi ƙarhi min al'ainu rumsi daga idanun mai cizara ma'ana ijiyar mai ciwon ido to abin da suka nuhi ma'ana daraja alai muhammad sallallahu sallama idan aka dibe ta gaba ɗai to misali kamar rana ce su ko talikai gaba ɗai kamar suna ciwon ido ya za a yi ko bai ciwon ido ya dibi rana bari haye batun dibinta da kyau kuma har ya batuncin mata to haka mutum bai ma sarai ya dibi daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam balle ya batun samun wannan daraja ne to shine cewa shamsu duha a qawamin al-ainu rumsi ai ta fi mai ciwon ido idanu masu cizara ma'ana masu idanu atana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na bi qur'anin da abin karantawa shine qur'ani karimin mai girma mufassali wanda shike an yi masa kwatta-kwatta game da hukunci kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat ya kare kere kaɗan ya hudu ya sabkar da al'usma bin sunan reme min kulli manzili ga kowane masabki da yake su wasu birai na jajaye haka waɗanda can suke kware da su sabko can suke tsololuwa to ya kamanta yadda bunsurin reme yake can tsololuwa kamar kahiri wanda ya nisa to kiri kaɗan ƙur'ani ya kama shi ya yadda da abin da ƙur'anin ya faɗa kamar su walidu ɗin nan da dai sauransu can aka ce sun wa abasa da dai sauran bayanan da aka yi a cikin masu tafsiri da kuma masu tarihi akan walidu kiri kaɗan ya waiwai ƙarshen ta zai faƙali in haza illa sihirun yusuf in haza illa ƙaulun bashar sa'uslihi saƙar haƙa'iƙuhu gaskiyoyin alƙur'ani audat sun halaka gaba ɗaya gaskiyan alƙur'ani sun halaka bi kulle mu'addili ga dukkan wanda shike mai wahintar da abin da yake farilla ta Allah kamar mai wata aƙida wacce za ta taho ba tatta da Allah ƙida ce ta mu'tazila ko ta zagin sahaba ne sallallahu sallama gaba ɗaya gaskiyoyin alkur'ani idan ka ɗauko aya alkur'ani sai ta buge wannan aƙida ta su yanzu misali kamar wanda yana da ra'ayin sahabban alaihi sallallahu sallama a wanda ɗan wuta cikin su sai ka jawo mai aya Allah ce wa kullun wa'adallahu alhusna a cikin suratul hadidi da cikin suratun nisa'i duk Allah ya musu alƙawarin shiga aljanna magana ta ƙare duk yadda ka bi tarihi duniya ba zai walwala wannan magana ba kaga gaskiyar ta alƙur'ani ta buge wannan mu'addil din haka kuma da wani zai ce akwai sahabin da ba adali ba sai ka jawo mai ayar alƙur'ani ka ce Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan adiba duk tafasirin ahlus sunna wal jama'a ummatan wasadan ai al'umma zababbu adillai adillai su azzababbu zababbin adillai sannan da yake shaida za a yi sai Allah ce ummatan wasadan Allah ce li takunu shuhada ala nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida to kaga gaskiyan alqur'ani gaba ɗaya sun halaka duk wani mai aikin banna su haifuhu takardun ne na alqur'ani ma'ana dai alqur'ani shi kanihi lam tubqi basu bad kaulan wani zance limubdili ga mai banna ba gaba ɗaya duk wani zance mai banna gaba ɗaya sun lalata shi duk dai kamar yana taukidi ne ga wancan na farko a audat bi kulli mu'addil fala nafsa na haka ba wani tofi da wani zai yi wata magana illa inda mughtasi wanda ya maƙura yana takaicin alqur'ani illa khufiyatan sai dai yayi abin ɓoye. amma da ya hissuwa yanzu ana duk hidda wata sabuwar magana ko wata sabuwar aƙida yanzu ana yi mai ca a jawo alkur'ani a buge shi da ita ya gusu biha mutum na makura da ayon alkur'ani su ba shi takaici ga masu jawowa suna kare mugunyi akidar da ya to da ita yaushe idlam waffaq idan ba a data shi ba da muwafaka da zaman katar lifikiratin da tunaninsa idan tunaninsa bai da kyau domin turi hulhuda suna gwada mishi shari'a haƙƙan da gaske a ta'aidi da ƙarfafar da fidiratin ɗabi'a da ƙarfafar da fidiratin talitta ta tauhidi da kuma ɗabi'a kamar can fidar Allah allati fadar nasu alaiha da ko kullu mauludin yuladu alal fidar fa ya'anu lihadin yana sa ƙanƙan da kai lihadin ga shiryayye ja a wanda ya zo min khairi itiratin daga hiyan kabila mana shi alqur'ani na sa shi ƙanƙan da kai su ha'ihuna littattafanmu ingantattu irin asihafu sittu da su waɗa bukhari muslim tirmidhi ibn maja abu dawuda annasa'i muwadda da su musnad na al'imamu ahmad ne na al'imamu shafi'i na musnad na abu ya'ala da dai sauransu littattafan mu ingantattu turwi sun ruwaito kulla usratin kowane abin zaɓi kowace irin daraja maɗaukakiya lahu ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to hihita gawa ala kulli makhluqin a kowane irin taliki gaba dai ma albahasi tare da bincike wal fahasi da kuma tsaurara bincike shi bahas kamar cikin fahas investigation bambancinsa shi bahas kamar za a yi ɗan bincike haka sama-sama shi ko fahas bincike ne na kwad da kwad to gaba ɗai sun yi bincike ƙarƙashin ayo da hadisai gaba ɗai littattafan nan sun nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi shine na gaba ba iri ne sallallahu alaihi wasallam ra'addina annabi sallallahu alaihi ya kiyaye lahira wa duniya da duniya bi aini basiratin da ijiya ta gani na zuciya dama basaru gani na idanu basira gani na zuciya bayan haka kaga da ijiya kenan ta gani na zuciya bi ihkame da kyautatar da kursanin masu wa da hukunce-hukuncen suratin surat alkur'ani wasu sai an yaƙi wasu kuma da an gaya musu sun yadda kaga ko dai da yaƙi ko da wa'azi kyakkyawa wa ijmali akhlaqin da kuma kawo dunkulalle na ɗabi'u na shi kama a ce ya fi kowa kyauta ya fi kowa alheri sai a batta nan kawai kamar wa madaha nabiyillahi ajmil wa fasili ijmal a batta dunkule kawai ba sai an haɗaɗa wannan kyauta ba shi ko tafsil sai a ce kyautar nan sai a to a yi ta magana kanta hankulin nan a faɗaɗa shi a yi ta magana kanta to ijmali akhlaqin da na siffofi na ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama wa ajmali suratin da kuma mahi kyawun surori waɗanda ke tabbatar da annabarta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka sabartu na yi haƙuri sabra daruratin irin hankuri na lalura na matsuwa anhu gabarin ziyarta ta yi la'amri na rance da matalicin rayuwata wa illa idan al'amarin ba zai zan haka ba ba haka ba yadda ni faɗa fa don haka inda hankuri na ba na lalura ba ne na matsuwa na dole fa da baka ga zuciyata ba da'imu shauƙi yana da wama su wal hirsu da tsananin kwaɗai da son zuwa can ai don hankuri na ne na dole ne don shi ɗaya ne kaga zuciyata ta da wama da shauƙi ɗin hankuri na na matsuwa ne dole ne da ne hankuri sai ce wanga baiti yana nuna su an manya manya game da son annabi sallallahu alaihi sai ce majazu dariqat hanya ta majazi li ahlil hawa ta tabbata ga masu so fihi ga annabi sallallahu alaihi ni dai da gani na duk wasu masu so yan wargita ni da gani na anan yana son ya kamba mason da ya kai ma'anin sallar sallama. wannan kuma ɗabi'a ce ta mawaka shi yana ganin duk wasu masu so in dai ba su shigo irin cikin sahunsu ba to duk yan wargita ka ji mutum na cewa yana so a ɗabi sallar sallama? amma ya gama an ɗaga daraja ta ma ta wuce wuri to duk wannan so majazi ne mun san majazi kalima wadda aka azaba bisa ga hakikaninta ba shi ko hakika shine kalimar da bisa ga hakikaninta yanzu kamar ka dibi mutum zarumi ka ce mai zaki majazi ne amma in ka ce mazaki zaki hakikani ne ko ka dibi mutum mai hasken huska ka ce masa rana majazi amma in ka dibi rana ka ce mata rana wannan hakika ne to wannan shi bambancin majazi da hakika to sai ce duk wani so to majazi ne ni dai da ganina da ake ma'anar sallama in bai shigo irin cikinmu ba don haka na suka mu mun jaye majazi mun hita batu ne min tasmimina da gazartuwar zuciyanmu a cikin zuciyanmu bi haƙiƙatin mun kawo haƙiƙani mun dasa a cikin zuciyarmu, ma'ana mu ke so haƙiƙani na gaskiya fa abin da ya sa ni ce muku haka kakwai mamaki na hannu mulukul hubbi mu as-sarakuna manya-manya na soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lasna da suƙatin ba mu zama makwasai ba makwashi makwashi mana ƙananan sarakuna mu ba ƙananan sarakuna muke ba manya-manya muke ba ƙananan sarakuna muke ba game da sun annabi sallallahu alaihi wasallam domin daga cikin abin da zai shaidan ma haka sada'ana mun kece dulu an awazzai an ƙulubin daga barin zukata shukatin masu su, ma'ana zukatan mu mu ma mun kake ce gaba ɗaya ketacci ne iza gairu na sa'ad da wasu mu shakkal juba sun ka cage aljihai an kumsu daga barin riguna aljihai sun kai ta daban mu zukatan mu mun ka cage gaba ɗaya saboda soyayya ta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin wani zai cage aljihu ne da riga ta don don wanda yake so to mu ko zukatan mu mun ka cage saboda sun annabi sallallahu alaihi wasallam Allah farka ka jiya laita shi'iri kai can dan sani na ba da na'ayin bayan santa wa gaibatin da hukuwa kai can sani na yadda lamarin zai kwashe wali hibatin ina dai da tsananin bukata ayyu hibatin ba ni da bukata ba fiye siribin zuwa ga madina a amnahuha za a ban bukatan nan a umnahuha a umnahuha za a ban bukatar min mani in, bayan da ban same ta ba wa haibatin bayan rukushin da ne zan same ta to amma abin da nika so ku taho mai da ku ayyuhal Rado ya ku masu tuzgawa masu shiga mashara'a batin hanya ta madina waɗanda suka bi hanyar madina ba ma madina ba hanyar ta to sifu ku siffanta ne ko kuma ayyuwa halwar radu ya ku masu tuzga ma madina hanyar madina abinda nika so sifu ku siffanta min kawai mashara'a ɗaya batin hanyar da aka bi a zo madina ita ɗaya nika son ku siffanta min alfazazi in mun ka siffanta ma mi za ka ba mu sai ce fa bazlu hayati idan kun ka siffanta min ita na ba da rayuwata inda ha gun siffanta wagga abin da ɗaya nika so ba madina nika son ku siffanta min ba tun da kun zo madina kun gani ni hanya ɗaya ta madina nika son ku siffanta min cewa wagga hanya ta zuwa madina ta in ɗaya ji siffar zuwa madina ɗin ba cikin madina din ba kabarin annabi sallallahu alaihi da shi a target dina shi a babban target dina to sai ya ce na ba da rayuwata kuɗi sai kanta sai a ce alfazazi anya ba a kware ka ba a ce a siffanta ma kawai hanyar madina ba madina din ba ba kabarin ma'aiki sallasan ba masallacinsa ba anya ba a kware ka ba ce a gayatun ruhu sai iya rangwame iya kul iya matuƙa ta ta arha kenan na samu arha na yadda ku ɗaya ce min ga hanyar madina na ba ku rayuwata lalle shi an malikul hubbiku Allah shi ƙara mana son annabi sallallahu shi abin da suka so da an siffanta mai hanyar madina ba ma madina ba ya ba da rayuwa ta ya, mutu ma gaba ɗaya an siffanta mai madina kuma ya yi ƙwaruwa iyaka arha kenan haka ya ƙware su la wallahi kad haƙiƙa zami at nafsi rayuwata ta yi tsananin kishirwa da ilmi ilahiha da sanin matalicinta shine ilimi na tauhidi walau kara'at da ta sha ita rayuwar mil a fahiha dab da bakinta ciki da bakinta fi batin ga madina izan kenan zafirar da ta rabauta birushi da shari'a ba da safahiha bayan wautarta to ya ce walau kara a fi ɗaya batun mil a afahiha idan dabbar birshi ba da safahiha to sai ga jawabi sai ce salahu fa'adi. gyaran zuciyata jur'atun in samu kurbi min mai hadagaruwar madina wa illa idan ban samu kurbi din ba a ta'allulu lallashi na rayuwata bil masu da tsutsar baki fa ya kafe ni ya ishe ni in yi ta tsutsar baki leɓo na wai ma'ana ina sa rai cewa ni ta wannan ma'ana in yi ta yabon annabi sallallahu alaihi a madadin rashin zuwa na Ta ce fa kam da yake begensa ga kabarin kuma da jikin annabi sallallahu alaihi da a cikin wurin da kuma kabarin abokansa guda biyu abubakar da umaru allah ka yarda da su sai ce fakam ne. da yawa aka samu shugaba fiha madina manudin yana laƙe manudin shi shugaban yana laƙe da sayyidi da shugaban annaba gaba ma'ana da yawa aka samu shugaba yana tare da shugaba a can manudin ko kuma ka kam sayyidan da yawa shugaba fi a madina manudin yana laƙe da sayyida da shugaban annaba wa hasbuka bis siddiqi bawo din ga za'i dace. lalle lalle abubakar siddiqo ya ishe ka ka gane darajarsa tilwa muhammad shi ke bi ma muhammad ga turgudewa an aje shi kusa ga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sayyidil faruqi haka shugaba umar al-faruq radiyallahu anhu hasbi wasu. kad ta isa bihim gare su annabi sallallahu sallama da abubakar da umaru allah ka yarda da su kadidin nan taukidi ne ga hasbi salatun daɗin ɗaukaka wa taslimin da daɗin aminci su ƙara tabbata ala ƙabri ahmadi sallallahu alaihi wasallam wa ƙabri kuma su tabbata ga kabarin abi bakirin wa kabri da kabarin abi hafsin baban hafsu umarul faruku dama daga cikin ɗaya ne akwai hafsu ana ce mai hafsu ibn umara kamar yadda yana da hafsatu hafsatu ibn hafsatu bintu umara radiyallahu anhum ajma'in can ya magana a siddiq saboda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zuwa isra'ila da miraji abubakar kai tsaye gazgata shi shi ko umar faruku lokacin da ya karbi musulunci shi an na arba'in ta dai ya taho suka yi safu tare da hamza radiyallahu anhu kafirai suka yi baƙin ciki saboda sahun da suka yi lokacin suka tafi a cikin masallaci ta tun nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mai suna alfaruku shine wasu hausa ke cewa faruku ko faru duk dai alfaruku duk wani kaza cin eh, faru to ana nuhin dai faruk ma'ana dai umaru a sunansa Allah ka yadda da wa'annan sahabbai da kuma duk sahabbai da ahlul baiti baki ɗaya kuma ka ba mu albarkacin su yanzu haka suna can tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wuri guda wurin shekara dubu da ɗari uku da wani abu shi ma sayyidina abubakar siddiq bayan turbuɗe shi kuma aka turbuɗe sayyidina umaru a wurin wanda ya kai shekara ma dubu da ɗari hudu shi dina umaru na abubakar siddiq radiyallahu anhu da ɗari hudu da wani abu saboda shekara biyu kawai a tsakaninsu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi na abubakar siddiq radiyallahu anhu wurin shekararsa dubu da ɗari hudu da ashirin da kusan uku da wafatin shi ko sai na umaru da kusan dubu da dari hudu da kusan goma sha uku da wafati Allah ka yadda da su baki dai Allah ka yadda da su Allah ka yadda da su tare ƙasarsu guda da anai Muhammadu sallallahu alaihi kuma da ma'aiki ya tashi a lokacin alkiyama sai abubakar ya tashi sannan sai na umaru Allah ka yarda da su kama mu albarkacin su baki da dukkanin sahabbai da albaitu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan harafi ya ƙare ki